يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة الكرام السجال بين الشيطان وعباد الرحمن سجال معروف وواضح أن الشيطان غاية أمره أن يسلب من الإنسان الإيمان فإذا سلب منك الإيمان وأوداك وأهلكك التراح وطابت نفسه وإن لم يستطع أضرم في قلبك نارا توهن إيمانك وتضعفه وضعف الإيمان مجلبة لسخط الرحمن وسبب لهلاك الإنسان في حياته الدنيوية والأخروية أيها الإخوة فأكبر مرض وأكبر مصيبة نعاني بها معشر المؤمنين في هذه الأيام هي مصيبة ضعف الإيمان وضعف الإيمان يتمثل في أمور ثلاثة يتمثل في أمور كثيرة أبرزها ثلاثة الأمر الأول مرض القلب فإذا كان القلب مريضا اعتراه من الضعف ما لا يعلمه إلا علام الغيوب فيصاب الإنسان بالنفاق أو يصاب بقسوة القلب أو يصاب بالحسد أو يصاب بالبغضاء وهذا أمر لا شك عظيم يجعل الإنسان يفقد الوصف الذي يريد الله تبارك وتعالى منه أن يتصف به والأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي يتجلى منها ضعف الإيمان هو اتباع هوى النفس اتباع الهوى إنه وربكم معول هدام ومرك ومرض فتاك هالك قاتل يودي بإيمان المرء ويجعله من حزب الشيطان فيجعل الإنسان يكفر بالرحمن أو ينافق نفاقا صغيرا أو كبيرا ومنها أي من اتباع هوى النفس يصاب الإنسان بمرض الشهوات فيبتلى بحب الدنيا وحب المال ويبتلى بفتنة النساء فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الفتنة ومن الافتتان بفتنة المال وفتنة الدنيا وفتنة النساء أو يصاب بمرض بالشبهات فيكون ممن اتخذ إلهه هواه وأضله الشيطان على علم فيكون مبتدعا ضالا مضل فنسأل الله السلامة والعافية والأمر الثالث من الأمور التي يتجلى منها ضعف الإيمان هو الإصغاء لوسوسة الشيطان فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية أيها الإخوة تحدثنا فيما مضى عن مرض القلب تحدثنا عن النفاق وعن قسوة القلب فلنتأمل معا أيها الإخوة في هذه العجالة تعالوا لنتعرف على المر... على المشكلة الثانية من هذه المشاكل الثلاثة وهي اتباع هوى النفس هوى النفس الأصل في الهوى كما عرفه اللغويون هو ميل, ميل النفس إلى ما تشتاق وتحب فقد عرفه العالم ابن فارس في كتابه معجم مقاييس اللغة عرفه بأنه إرادة النفس فمن اتبع هواه فقد اتبع إرادة نفسه فالهوى يطلق, يطلق في اللغة على ميل النفس للشيء سواء كان هذا الميل شديدا إلى حد العشق أو كان غير شديد ويطلق أيضا على الشيء الذي تميل إليه النفس وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه يميل إلى خلاف الحق قال وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه وقد جاء استخدام الهوى على هذا المعنى في حديث فيه قصة آه، عمر اختلاف عمر رضي الله عنه وأبي بكر في قضية أسارى بدر فقال عمر رضي الله عنه فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أبو بكر ولم يهو ما قلت بمعنى اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميل أبي بكر في القضية ولم يتبع ما أميل أنا إليه قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه ذم الهوى قال الهوى هو ميل الطبع إلى ما يلائمه وقال الكفوي في الكليات الهوى بالقصر ميل النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع وهذا أجمع التعريفات والله المستعان قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه وقال وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع ولهذا يسمى أهلها بأهل الأهواء انتهى كلامه رحمه الله وكل من هوى الشبهات وكل من هوى الشبهات وهوى الشهوات يضر بإيمان الإنسان والواجب على المؤمن أن يحب ما أحب الله ورسوله ويكره ما كرهه الله ورسوله ليكون هواه تبعا للشريعة وهو الذي يقتضيه الإيمان من العبد كما قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إخوة الكرام اتباع الهوى ينقص الإيمان وكلما أنعن أمعن الإنسان في اتباع هواه اشتد نقص إيمانه وضعفه وما يزال العبد يلج في اتباع هواه حتى يصبح عبدا لهواه فيخرج من الإيمان والعياذ بالله ويخلع ربقة الإسلام من عنقه وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات خشية الله في السر والعلانية والعدل في الرضا والغضب والقصد في الفقر والغنى وثلاث مهلكات هو هوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه رواه البزار والطبراني في الأوسط بسند رجاله ثقات وهو صحيح صححه الألباني لا جرم أن الله تبارك وتعالى ذم الهوى ومستدعي الهوى في كتابه في غير ما موضع ووصفه بصفات شنيعة منها أولا أن اتباع الهوى يمنأ صاحبه من العدل في الحكم والمعاملة ويجره إلى الظلم والحيف والعدوان قال تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية فاتباع الهوى يحمل على الشهادة بغير الحق وعلى الجور في الحكم إلى غير ذلك انتهى كلامه رحمه الله ثانيا اتباع الهوى يجر الإنسان إلى الابتداع في الدين فيكون من أهل البدعة فيكون من أهل البدعة ومجانبا لسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فجعل الهوى مجانبا للوحي الشرعي وهو الكتاب والسنة فمن اتبع هواه بغير هدى من الله فقد أصبح من أهل الابتداء في الدين نسأل الله السلامة والعافية ثالثا اتباع الهوى يورث صاحبه الخذلان من الله عز وجل والحرمان من الهداية والتوفيق قال تعالى ولو قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحف أو تتركه يلحف قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فبسبب اتباعه لهواه حرم من هداية الله عز وجل وتوفيقه قال ابن كثير في تفسير هذه الآية أي لرفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي آتيناه إياها ولكنه أخلد إلى الأرض أي مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتها وأقبل على لذاتها ونعيمها وغرته كما غرت غيره من غير أولي البصائر والنهى انتهى كلام ابن كثير رحمه الله رابعا اتباع الهوى يحمل صاحبه على رفض الحق والاستكبار عن اتباع الهدى قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولذلك فلا عجب أن يقرر الله تبارك وتعالى في القرآن بعد ذلك في القرآن بعد ذلك أن اتباع الهوى يفضي بصاحبه إلى الضلال عن سبيل الله كما قال تعالى في قصة داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب سادسا وكثير من أتباع الهوى يحملهم الهوى على الضلال فلا يكتفوا لا يحملهم على الضلال فحسب بل فلا يكتفون بضلال أنفسهم إنما يضيفون إلى ذلك إضلال الآخرين كما قال الله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين سابعا اتباع الهوى ظلم فإن الإنسان باتباع هواه يظلم نفسه بإضلالها وتعريضها للهلكة للهلكة وظلم للحق بتركه والإعراض عنه قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم ولئن اتبعت أهو وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين وأخيرا فإن اتباع الهوى قد ينتهي بصاحبه إلى الكفر والخروج من دين الإسلام وذلك حين يتمكن الحوى من صاحبه فيستعبده ويغدو الهوى إلها يعبد من دون الله قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقال عز وجل في سورة الجافية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون عباد الله لقد تضافرت الأحاديث النبوية الشريفة وفيها يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الهوى منها ما ثبت من حديث أبي برزة الأسلمي رواه الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى وثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فكل قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء وكل قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يسير القلب على قلبين قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وقلب أسود مرباض كالخوز مجخيا لا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وثبت في سنن ابن ماجه وشره المشكل مشكل الآثار للإمام الطحاوي بإسناد صحيح من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه لما سأله آه لما سأله أحد التابعين فقال له كيف تصنعون بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال على الخبير بها سقت لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرا وإجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر الآمة فإن وراءكم أياما الصبر فيهن كالقبض على الجمر للعامل فيهن أجر خمسين ممن يعمل بعمله الأحاديث كثيرة وقد فهم السلف هذا المعنى فلهجوا بالتحذير من اتباع الهوى وأصحاب الهوى أهل الأهواء والبدع فمنها لما قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما الحمد لله الذي جعل هوانا على هو... الذي جعل هوانا على هواكم قال ابن عباس الهوى كله ضلال رواه ابن بطة في الإبانة وقال ابن عباس أيضا كما أخرج ابن بطة لا تجالسوا أصحاب الهوى فإنهم يمرضون القلوب وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال المروءة ترك اللذة وعصيان الهوى رواه ابن الجوزي ذكره ابن الجوزي في ذم الهوى وعن ميمون بن مهران رضي الله عنه رحمه الله عن رحمه الله قال إياكم إياكم وإياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام رواه ابن بطة في الإبانة وعن الحسن أنه كان يقول اتهموا أهواءكم ورأيكم على دين الله وانتصحوا كتاب الله على أنفسكم أخرجه ابن بطة وقال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون رواه الدارمي في السنن وقال إبراهيم النخعي لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب وتسلب محاسن الوجوه وتورث البغضة وتورث البغضة في قلوب المؤمنين أخرجه ابن بطة وقال يونس بن عبيد أوصيكم بثلاث فخذوها عن فخذوها عني حييت أو مت لا تمكن سمعك من صاحب الهوى ولا تخل ولا تخلو بامرأة ليست لك بمحرم ولو أن تقرأ عليها القرآن ولا تدخلن على أمير ولو أن تعظه أخرجه ابن بطة وقال الشعبي إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه رواه الدارمي وقال مالك بن دينار بئس العبد عبد همه بئس العبد عبد همه هواه وبطنه أخرجه ابن الجوزي في ذم الهوى وقال بشر الحافي اعلم أن البلاء كله في هواك والشفاء كله في مخالفتك إياه أخرجه ابن الجوزي وقال عبد الله بن المبارك ومن البلاء وللبلاء علامة ألا يرى لك عن هواك نزوع العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع تارة ويجوع وقديما قيل نون الهوان من الهوى مسروقة فإذا هويت فقد لقيت هوانا إن الهوان هو الهوى طلب اسمه فإذا هويت فقد لقيت هوانا يقوى bayan wasiya da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da kyautata niyya wajen aiki sani cewa rikicin da ke tsakanin ɗan adam da shaiɗan rikici ne bayyananne wanda a takaice ya gini ne akan ya ƙwace wa mutum imaninsa wanda duk duniya kuma babu abin da za ka mutu ya amfane ka sai imani tufafinka ba za su amfane ka ba domin da ne za a binne tarin littattafanka ba za su amfane ka ba domin hatta ilimin da kai ma'anan za ka bashi sai iya aikin da kai kawai shi kuma aikin haɗe yake da imani al'imanu ya zidu da ta'ati wa yankusu bil ma'asiya wakka da sanin duniya sha ba zai amfani ka ba dole sai da imanin nan dai tarin kuɗinka da tarin gidajenka da fulotanka duka iyalanka kake siyawa su gode maka ko ba su gode maka ba ka mutu ka bar matarka a bata kasanta ta yi abin da ta ga dama da shi in ta ga dama ma ta auri wani ta ba shi ya ja jari kai kuma kana can Allah ne kaɗai san wani irin hali kake ciki ku duba ku gani kwanan nan wani ɗan majalisar tarayya ya mutu na katsina mai wakiltar ko yankin ina ne dai a katsina kuma bai tafi da matsayinsa ba yanzu za a ce a can lahira ba za a ce masa honorable ba tun daga kabari tukuna mala'iku za su tarbe shi wannan imanin nasa kawai shi zai tseren da shi kuma yanzu tun daga mutuwarsa ma an fara rikicin wai wane ne ya kamata ya fito takara ne dama sai wani ya rasa wani yake samu ko menene in kyau ne da kai ko mace ce kina da kyau iyakacin kyan dai a duniya ne da zarar mutum ya mutu to kiyamarsa ta tashi to iya wannan imanin kuma shine zai saura shine qualitative shine yake da kwaliti. duk matsayinka a cikin jama'a duk kirkinka sai dai in yana da alaƙa da imani to shi kuma shaidan abin da yake wa kenan baya kaunar wannan imanin dan da shi kake sallah da shi kake azumi da shi kake taƙawa da shi kake kyautata wa iyayenka da shi ne kake kyautata wa mutane za ka ga ko mutum ne ya tara karatu in ba shi da imani za ka ga baya ƙaunar ma ya ba da karatun kai ba ma so wani ma ya je ya samu ko mai kuɗi ne ya tara kuɗi za a gwargwadon imaninsa gwargwadon infaƙinsa don da imani ne yake gane cewa akwai lahira domin ya yadda akwai aljanna allazina yu'minu bil ghaibi al ghaib shine ma ghaba anka min al jannati wan nari wal mauti wal akhirati wa ma ila zalik to saboda ka shi kuma shedan wannan abin ne yake bata masa rai sai yake ta kokarin ya zai ya kwace maka imanin shedan bai damu ba dan kayi kuɗi ka fi kowa kuɗi ba yadda za a shaidan ya zo hanyar ka ta neman kuɗi ya kanka ne ya hana ka samun kuɗi wallahi bai isa ba shi so yake ma ka samu in dai kuɗin za su taimaka maka ka saki hanya kuma duk wata hanya ta jin daɗi shaidan baya maka ƙyashinta. matsalar sa ɗaya kawai in dai wannan hanyar za ta ƙarfafi ka shi so yake ka kafirce kawai الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والمنكر to idan ya gaba zai iya ƙwata imanin gaba ɗaya ba to sai zai ƙyasta ashana ta bala'i da masifa a cikin zuciyarka wannan wuta in ta dinga ruruwa sai ta dinga cin gefen imanin naka in baka yi farga ba to sai ana nan ana nan sai ta dinga rage wa imanin naka daraja yi ta rage masa daraja yi ta rage masa daraja tamkar wato abu ne mutum yake da shi wanda yake iya gani addara abinci ne da shi ya tanadi shinkafarsa ya aje sai kwari suka shiga a hankali tun suna cin shinkafar tana buhu ɗaya kilo hamsin a hankali hankali sun ci rabin kilo saura kilo arba'in da biyar sun taho sun ƙara kwata saura kilo arba'in da hudu da kaza a hankali sun ci kilo ɗaya aka a haka aka ana nan wata rana zara ba ta barin dani sai ka gaba ɗaya shinkafa ta zama ƙwari za a kira ta shinkafa ba za a ce ƙwaro ba amma an zazzage ta idan za a sai da buhu naira kaza a kuɗin najeriya to ba mamaki in ta yi tsutsan nan ta lalace ƙila sai kuma ya zanto kuɗin nata ya yi ƙasa to kuma duk wanda ya je wa Allah da ba imani wanda Allah yake so ba Allah ba zai saurare shi aƙalla ko zai shiga aljanna sai an tara gajiya cikin shi ko zaman wuta ko na sakan ne ba shi da daɗi to wannan eh, abin da yake eh, a shanar da shi yake kyattawa wacce take rage zalu na imani daraja imani da nauyinsa da yawa amma dai uku ne suka fi fitowa fili na ɗaya ko dai ya jefa wa zuciya virus ta kamu da rashin lafiya na biyu ko kuma ya sa zuciya ta fifita abin da take so fiye da abin da Allah yake so da manzansa na uku ko kuma ya ruɗi mutum ya zanto shaidan ne kwas ɗinsa a komai duk abin da shaidan ya raya masa na wasu wasi zai ji wannan su ne manyan ma'alin na na iman guda uku maradul qalb ittiba'u hawa nafs al-isra'u li waswasati shaytan ita marabul qalb rashin lafiyar zuciya akwai abubuwa da yawa amma mafi fitowa fili akwai munafunci babbar babban virus shine da yake samun zuciya ya lalata imani shine munafunci virus na biyu shine kekashewar zuciya da rashin jin wa'azi a yi ma wa'azin ba za a gane ba a yi a faɗakar a yi a faɗakar a mutane su ƙi kamar yanzu <coughs> ake gaya mana a nan wanda kuma bai kamata a ce a wannan masallacin ana haka ba wannan masallaci masallaci ne na sunna kuma ana sa ran duk wanda zai halarci masallacin nan yana kokarin bin annabi sallallahu alaihi wasallama ne koma da me yasa kansa suna to amma wasu suna warewa su ja sahunsu su kadai wannan kuma ya saba wa sunna su sun fi sha'awar su yi haka ba wai ba sa sha'awar su bi abin da shari'a take so to in ba su sani ba su sani wajibi ne ka bi sunnar annabi in kana so ka zauna lafiya in kuma kana so ka gamu da tashin hankali da bala'i na duniya da lahira to ka saba wa abin da annabi yake yi to shi kenan mutum ya yanki tikiti da haka muna kira ga 'yan uwa mahalarta masallaci a kowane lokaci ba wannan masallaci ba kowane irin masallaci ne ko ma na suwaye cika sahu da haɗa sahu yana ɗaya daga cikin wato abubuwan da ake nufi da tsaye da sallah haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa dan haka haramun ne mutlaqan ka zo ga mutane sun yi sahu amma kai saboda wani dalili naka na kankin kanka ba uzuri na shari'a ba ka ware kai da abokinka ku samu wani waje ba ku cika sahun gaba ba kuskure ne wannan ya zama wajibi a dinga cika sahu sai an koda a waje ne kuwa koda ba a zana layi ba kakka ja sahu a baya sai ka gama cika na gaba tukuna abu na farko munafunci abu na biyu kekashewar zuciya da kin karɓar wa'azi abu na uku wato hassada abu na hudu kiyayya wayannan su ne manyan abubuwan da suke cika zuciya su haifar mata da rashin lafiya su ne cututtukan zuciya wanda kuma sun fi a ce mutum an jarrabe shi da cuta ta ciwon zuciya heart attack ɗin da ake iya magance shi da maganin likita wancan baya magantuwa kuma in mutum ya mutu da heart attack Allah ba zai kama shi ce me yasa ya mutu da heart attack ba amma in ya mutu da munafunci ko ya mutu da hassada ko ya mutu da ƙeta ko kuma ya mutu da da ƙeƙashewar zuciya da rashin karɓar wa'azi to wannan imaninsa yana da matsala kuma ba lallai ne ya sha ba a gaban Allah mahalicci sannan sai ittiba'ul hawa din shi san zuciya shi kuma san zuciya wanda a kansa ne yanzu muke tattaunawa ko za mu tattauna a kudubanmu ta farko ta larabci wato shi kuma yana da faɗi amma galibi idan mutum aka jarrabe shi da son zuciya to za ka ga wa'yansu matsaloli biyu suna biyo san zuciya son sha'awa bin sha'awa da kuma bin shubuha bin sha'awa kan sa mutum ya sa duniya a gaba ya zama ita ce kaɗai hamminsa in ba ita ba baya iya ganin komai ya mayance wa mata ya ɗauki mata su ne kaɗai ta farkin jin daɗi a rayuwarsa ya zanto da na halal da ba na halal ba ma shi gaba ɗaya baya tantancewa bal ma wani sai fifita na haram ɗin ko kuma na halal ɗin ya more su ba irin moren da shari'a take so ba wannan sha'awa tsabagen sha'awa kenan ko kuma tsabagen son kuɗi dan kana so ga farin cikinsa da nutsuwarsa da walwalarsa to ya zanto batu ne da ya shafi kuɗi naira dala riyal pound taifa da sauransu to su ne kwanciyar hankalinsa ranar da za ka ga yana wa mutane sallama ranar da aljihunsa a cike duk ran da aljihunsa ba komai to kowa ma ya shiga uku to wannan kaga matsalar san bin san zuciya kenan ko kuma tsabagen san girma kamar sabuwar shuka burinsa a ce shi ne wani duk inda ya zo sai ya kokari ya gwada mutane cewa shi ne wani akan wannan girman zai iya kashe mutum zai iya zubar da mutuncin mutum zai iya yin ƙarya zai iya yin dukkan abin da zai iya halakar da shi saboda shi dai wannan alfarmar yake so maradu shubuhat kuwa ke sa mutum gaba ɗaya addininsa ya cakuɗe ma ya kasa gane mai Allah yake so mai Allah baya so wannan shine ittiba'ul hawa sai abu na uku kuma shine mutum ya kasa kunne baya jin komai sai abin da shaidan ya faɗa bin wasu wasi na shaiɗan da duka abin da shaidan yake so to da yawa mun tattauna akan munafunci mun tattauna akan qaswatul qalb watakila wata ran mun taɓa tattauna akan hasada ko muna nan za mu tattauna akan insha Allah yau mu ɗauki bin san zuciya wanda shi bin san zuciya asali alhawa in aka ce alhawa shi ne zuciya mutum ya zan yana karkata zuwa abin da ransa yake so amma a dunkule a taƙaice <clears throat> al'imam al-kafawi ya ba da ta'arifinsa a cikin littafinsa al kulliya cewa <clears throat> idan aka ce maka alhawa san zuciya abin da nufi da san zuciya shine mutum ya karkata zuwa abin da ransa yake so yake jin daɗinsa ba tare da ya dogara da shari'a ba sawon abin nan ya saba wa shari'a ko ya yi daidai da shari'a shi ba shari'a ce a gabansa ba kawai ransa tana so ko ba ta so amma asalin aka ce alhawa din ana nufin kawai bin son zuciya sawa'un wannan son zuciyar <coughs> daidai ne ko ba daidai ba ne ya yi yawa ko bai yawa ba misali sai na umar allah ya ƙara da a gare shi yake cewa fa hawiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma qala abubakar lokacin da muka tattauna akan matsalar yadda za a yi da fursunonin badar sai manzon Allah hawiya sai ya karkata zuwa abin da abubakar ya faɗa walam yahwa ko walam yahwi ila ma ni ko bai karkato zuwa magana ta ba sai Allah ya saukar da wahayi cewa bai kamata ga annabi ba an ya kuna lahu asra ya ma fara kama fursunoni a tayi suna fil sai an fara zubar musu da jini arnan tukuna jinin yayi yawa sun tsorata to haka Allah ya ce to kaga nan fahawiya bi ma'ana mala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to amma yawanci <coughs> shi san zuciya galibi in kaji an faɗe shi abu ne mara kyau shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa wanda duk ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangiji ya hana ransa abin da take so kenan sai abin da ya kamata shine ka hana ta abin da take so idan zuciyarka ta raya maka ka miƙe ƙafa tukunna ka ji shin shari'a tana son miƙe ƙafa a irin wannan lokacin idan zuciyarka ta raya maka ka kyalkyale da dariya sai ka ji shin wai shari'a tana son kyalkyalewa da dariya a irin wannan lokacin ko akwai abin da shari'a ta fi so <clears throat> abin da ya kamata ka kenan in zuciyarka ta riya maka ka ce abu kaza ga shin wannan abin zai damu shari'a ko ba zai damu shari'a ba to wannan shine abin da ake nufi da hawan naf ma abin da ake so mumini ya zanto gaba daya rayuwarsa gaba ɗaya ta karkata zuwa abin da Allah da manzon su suke so shi yasa Allah ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima to ɗan uwa me yasa ne dole sai an yi magana akan bin san zuciya saboda bin san zuciya amsar saboda bin san zuciya na da matukar haɗari saboda tsabagen haɗarinsa ne ma Allah ya dinga bayaninsa a cikin alkur'ani kuma yana faɗa irin aƙiba makoma ta masu son zuciya kamar ala sabilil misal Allah subhanahu wata'ala ya sifanta bin son zuciya a matsayin wani abu da yakan hana mutum yin adalci a rayuwa ya sa mutum ya karkata zuwa zalunci wanda kuma zalunci Allah baya son azzalimi wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya kauna azzalumai Allah ya tsani azzalumai <coughs> to kuma farkon azzalumi shine wanda ke bin san zuciyarsa yasa Allah subhanahu wataala cikin suratul nisa yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qist ya ku wa'anda kuka yi imani ku zama mutane tsayayyu akan adalci ku zama tsayayyu jajirtattu akan adalci shuhada alillah <coughs> ku zama ku ne shaidin Allah a ban duk wanda ya ce ka ku ce Allah fa ya ce kaza Allah baya son fa kaza ga abin da ma'aikin Allah yake so walau ala anfusikum ko da abin ya shafe ka kuwa awul walidaini ko iyayenka wanda su yafi kamata ka fi so wal aqrabina ko makusantanka iyalinka ne da sauransu ko da Allah zai sa ka zama shugaba ko alkali wani ya zo maka ya zanto talaka ne kai masa zalunci ka ƙi masa adalci wani kuma ya zo a matsayinsa na mai kuɗi da hali kai masa adalci ka karkata zuwa ga kamar yadda da yawa alƙalai suke a yau abin ta takaici hatta alƙalanmu na shari'a court wallahi hatta alƙalan shari'a court wai sai a ce aje kamata ya aje a ga alƙalin nan aje a ɗan kai masa wani abu shi kuma in ya zo sai ya shantake ya yi hukunci akan abin da ya san cewa ƙarya ne ko kuma alal aƙalli ya yi sakaci da haƙƙin mutane ko kuma ya yi ta ɗaga shari'a ya yi ta ɗaga shari'a saboda yana so ya favorin ɗin idan ya zanto bature wanda yake asalin arne ne a cikin dokarsa da ƙa'idarsa ta common loma akwai ƙa'idar da take cewa wanda fundamental ne na natural justice guda biyu abu na farko shine mutum ba zai yi hukunci a kan abin da yake da alaƙa da kansa ba mutum ba zai yi hukunci a kan abin da yake da alaƙa dokar da kake da alaƙa da ita sirikinka ko ƙaninka ko ɗanka ko wani abu dole ka fita waje wani wani alƙalanci saboda an san cewa zaka iya bin son zuciya in ya zanto kanun na arna ma ya ce haka ina kuma ga musulunci kuma fundamental na biyu bai halatta ka yi hukunci da sauraron maganar mutum ɗaya ba sai ka saurari ɗayar to shikenan me yasa aka faɗa haka saboda tsoron kar a je a ji wannan maganar ta yi daɗi kawai a yi masa hukunci to shi yasa Allah subhanahu ce in yakun ganiyan aw faqiran ko dai wanda ya zo maka ya zama talaka mai kuɗi ko ya zama talaka fallahu aula ma. kakka bi ɗaya daga cikin su ka tsaya ka kalli Allah kawai kai abu kai hukunci sai Allah ce ne wala tattabi'il hawa an ta'di kar ku bi san zuciyarku an ta'dilu ku yi adalci kar ku bi san zuciyarku ku kasa yin adalci kenan ittiba'ul hawa yamna'u min al-adl hatta a cikin ƴaƴanka da matanka wacce ka ka fi mata kyautata mata waccan kuma ka gaza mata adalci hatta a cikin almajiranka kirkiri malami a cikin makarantar sai fifita 'ya'yan masu hali akan 'ya'yan talakawa ko haka nan to wannan yakan ja goranci mutum zuwa zalunci zalunci kuma yana halakar da mutum wala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu wa in talu in kuka karkatar da kanku aw tu'ridu kuka bijire kuka ki ku gaskiya fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah yana sanada da abin da kuke kuma zai zo ya baku labari ranar alkiyama shi yasa imam qurtubi yake cewa bin san zuciya yakan sa mutum ma ya zo ya yi shaidar zir haka kawai ya zo gaban alkali ya yi rantsuwa akan abin da ya san karya ne saboda bin san zuciyarsa ko don an ɗan bashi wani abu ko kuma saboda ya fi son wannan kamar yadda ake yi a siyasa wai kirikiri saboda shaida ta zur ta zaɓe na demokuraɗiyya ba ma na addini ba banza akan banza sai a zo a ce to Allah abin da muke so muna so za mu baka dubu ɗari so muke za ka zo kawai kai shaida kan cewa a gaban ka aka yi kaza wallahi akwai wanda suke faɗa kuma sun yi wannan kuɗin wuta balbal kuma wallahi sai mutum ya biya su a ranar da ba shi da dinare ba shi da dirhami zai biya su da kyawawan ayyukansa ne ko kuma da alafto munanan ayyukan wa'anda aka zalunta a ɗora masa abu na biyu bin san zuciya yakan sa mutum ya zama kasurgumin ɗan bida'a ku duba ku gani duka yan mu'tazila da yan jabariya da yan qadariya dukkan su bin son zuciya ne ya hana su yin adalci yasa suka dawwama a batan da zai kai su har zuwa wuta ko kuma haka shi'a haka duk wanda ya bi son sa iri iri a baje maka dalili a ce ga abinda da Allah ya ce ka ce kai kuma ga son zuciyarka <coughs> a ce maka annabi ya ce kaza komo kan sahabbai ga abin da sahabbai suka fahimta ga abin da tabi'ai suka fahimta kai kuma ka tafi akan ra'ayinka kai kadai sai yan iska irinka su ne suke kan irin wannan ra'ayin a ce ka kawo maganan mutumin kirki guda ɗaya wanda ake ji da shi aka yarda da shi ya tafi akan wannan magana ka gaza kawowa kuma sannan ka ce kana kan gaskiya haka san jin san zuciya kenan a garin nan wallahi billahi mun ji mutumin da a 'yan shekarun baya kaɗan goma sha kaɗan yana zagin yazid ibn muawiya yace na san mutane akan idan mu ni ji wa usalu amam Allah na san mutane za su ce dan me na taba shi to ai ba babansa na taba ba babansa na san sahabi ne yau kuma ya wayi gari yana zagin muawiya ibn abi sufyan ya dora mutane kuma akan bata muna roƙon Allah ya mana maganin su shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa manzo Allah baya magana san rai san zuciyarsa in huwa illa wahayun yuha kenan bin san zuciya daban yake da wahayi dole ne ka bi wahayi in kana so ka zama ahli sunna cikakke in an ce daidaita sahu to sunna ce ta ce a daidaita sahu kakka bi san ranka kai ka ware waje guda ko da da rana a wajen ka tsaya ka bi sahun Allah subhanahu wata'ala sai baka ladan bin sahun ya ɗauke maka ranar da zaka sha ranar alkiyama a filin mashar abu na uku bin san zuciya yakan sa mutum ya zama wulaƙantacce tsinanne a wajen Allah subhanahu wata'ala ya gaza samun shari'a Allah ya ce watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina ka ba su labarin mutumin nan da muka ba shi ilimi na ayoyin mu fantalaka ha, amma saboda shakiyanci ya tuɓe rigar ayoyin gaba ɗaya fa asbaha shaytanu sai shaytan kuma ya taya shi ya biyar da shi tafarkin da ya janyo kansa fa kana min al sai ya ɓata, ya zama cikin batattu Allah ya ce walau shi ina da mun ga dama Musa Allah la rafa'nahu biya da mun daukaka shi da wannan ayoyin walakinahu akhlada ila al-ard sai dai ya dankwafe a ƙasa hawa hawahu ya bi son zuciyarsa shi yasa al-imam ibnu kathir Allah ya kansa da rama ya ce abinda Allah yake nufi ai da mun daukaka shi ya zanto bai kuɗi da ƙazanta ta saɓo da kuma san duniya ba da waɗannan ayoyin namu da muka bashi amma sai dai akhlada ila al-ardi ay mala ila zinatil hayatid dunya ya karkata zuwa kawa ta rayuwar duniya ya kuma nemi jin daɗin rayuwar duniya din kawai saboda bin san zuciyarsa sai ya zama kamar waɗanda ba su da ilimi abu na hudu shine bin san zuciya yakan sa mutum ya iyarda da gaskiya ya yi girman kai dukkan gaskiya ya ce baya son ta kuma ba zai karɓe ta ba kamar yadda Allah subhanahu wa yake cewa fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum idan ba su amsa maka ba to ka sani cewa suna bin son zuciyarsu ne kawai wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah inna Allah la yahdi al adh-dhalimin ba az-zalimi kuma irin wanda yake bin son zuciyarsa dan haka duk wanda kaga ya ki karɓar gaskiya gashi an yi masa bayani to bin son zuciya ne ya janyo masa haka sannan abu na biyar bin san zuciya yakan sa mutum ya zama batacce kuma ya batar da wasu <coughs> kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard ya annabi Dauda mun sanya ka ka zama mamayi halifa a ban kasa kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya wala tattabi'il hawa kakka bi san zuciya dan in ka bi san zuciya fa yudillaka an sabilillah ko fa yudillaka an sabilillah san zuciya zai batar da mutum daga tafarkin Allah innal ladina yadhilluna wayanda kuma suke daukar gabara da tuta ta batar da mutane an ga gabaran tafarkin Allah lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab za su samu azaba na nan najiran su mai tsanani saboda yadda suka manta da ranar hisabi ranar alkiyama abu na shida <coughs> shine wato bin san zuciya yakan sa mutum ya zama batacce kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa malakum me ya same ku ne Allah ta'kulu mimma zikra smullahi alayhi ku ƙi cin abin da aka yanka sunan Allah aka yanka shi da sunan Allah sai abin da aka yanka shi da sunan gunki wa qad fassala lakum ma harrama alaikum bayan Allah ya yi muku bayani daki daki na abin da yake haramun illa matsurirtum ilaihi sai dai in abin da kawai kuka zan mushe ne amma ba yadda za ku yi kuna cikin yunwa a daji kawai shine aka halatta muku ku ci sai Allah ce wa inna kathiran la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilm da yawa daga cikin mutane suna ɓata saboda bin san zuciyarsu yudhilluna bi afwa bi ahwa'ihim bi ghairi ilmin inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin abu na kusa da karshe bin san zuciya yakan sa mutum ya zama halakakke kuma ya zalunci kansa kamar da Allah subhanahu ke ta'ala yake cewa wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulle ayatin ma tabi'u qiblatak da zaka zo da ahlul kitabi duk wata aya da ka sani akan su bi alƙiblar ka ba za su bi ba wa ma anta bi tabi'in qiblata ba kai ma kakka ba mai bin alƙiblar su bane wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblata ba su ma kiristoci ba ruwanta da yahuda yahuda ma haka Allah ya ce wala in istaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilm innaka idhal min adh-dhalimin in ka duk wanda ya bi son zuciyarsa bayan gashi ilimi ya zo masa to lalle yana cikin azzalumai abu na karshe na ayoyi shine wato bin son zuciya yakan sa mutum ya zama kafiri na Allah subhanahu wa ta'ala ce cewa ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu bal labari yanzu mutumin da ya maida son zuciyarsa shine abin bautarsa afa anta takunu alaihi wakila yanzu wannan shi zaka biya ta tasa ka tsaya masa an tahsabu anna aktharuhum anna aktharuhum yasma'una aw yaqilun ko kana jin da yawan su suna ji ne ko suna da hankali inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila haka zalika Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilm yanzu ka ban labarin wanda ya mai da son zuciyarsa ya zama shine abin bautarsa Allah kuma ya batar da shi a bisa ilimi gashi da sani amma kuma ya bata Allah ya ce wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun yan uwa <coughs> wannan a takaice kenan watakila za mu yi dajiya a kudu ba ta biyu a ƙulu ma tasma'una wa astaghfirullah al-azim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقوى النبي صلى الله عليه وسلم أتكم بيانانسا أحاديثي إن قرتتو ياي مغانا daga ciki akwai hadisin Abu Barzat aslami anzala sun ma yake cewa innama akhsha alaikum shahawatil ghay babban abin da nake ji muku tsoro shine wato sha'awa <coughs> ta banza da wofi fi ta ciki ya zadda abin da cikinka yake so za ka zuba masa wa furujikum da farjinku duk abin da mutum yake so in dai ya sha'awa sai ya biya bukatarsa ba tare da ya duba da shari'a ba wa mudillatil hawa da kuma abubuwan da son zuciya ke janyo wa mutum na ƙata kun ga annabi sallallahu abin da ya faɗa shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Sa'labat khushani wanda Abu Umayyah shabani ya tambaye shi game da ayar cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum kowa yayi ta kansa shin yaya ne za a daina da'awa ne yace a'a manzon Allah ta yi ku ci gaba da umarni da kyakkyawan aiki kuna hani ka a aikata mumuna aiki ba za ku daina ba har sai kun ga hatta idza ra'aita shuhan muta'an sai kun ga ana san ruwa da ƙauro wa hawan muttaba'an ana bibiyar san zuciya to a lokacin nan ne wa duniyar musara an fifita duniya wa ijaba kulli zai ra'ayin bi ra'ayi kowa ra'ayinsa ne ke birge shi to a lokacin nan alƙiyama ta taho kawai ka ji da kanka ka ƙyale ragowar mutane haka ya zo a cikin hadisin Hudhaifa wanda yake cikin sahih Muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace za a dinga bujiro da fitintunu ga zukata kamar tabarma sanda bayan sanda daga wannan fitinar ta wuce sai waccan a ƙarshe annabi sallallahu alaihi ya ce wanda ya zanto zuciyarsa ba ta ma yanzu gaba ɗaya ta ma daina gane ina me kyakkyawa me mummuna an bala'i ya taho aikata shi kawai yake ba ma ya a zuciyarsa cewa Allah ya hana ko manzo Allah ya hana illa ma ushriba min hawahu shi kawai abin da yake yi shine abin da aka cuɗanya da san zuciyarsa in dai zuciyarsa tana so to an yi an gama shi shikenan haka dalika yan uwa manya-manyan sahabbai da salafus salih su ma in muka bi maganganun su za mu tarar da sun yaƙi abin da ya shafi bin san zuciya Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi wata rana wani ya zo gaban abdullahi dan abbas wai zai gwaninta ya ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga allan da ya ɗora son zuciyar mu akan son zuciyar ku abdullahi dan abbas ya ce kai ko ya sa son zuciyar mu irin son zuciyar ku ne abdullahi dan abbas ya ce ba wani son zuciya da yake mai kyau kulluhu dalala duk son zuciya da ka sani bata ne kawai ka zo hayi shi kenan ka huta haka zalika aliyu dan abi talib Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa akhwafu ma akhafu alaikum isnan abubuwa biyu ne na fijiya muku tsoro na ɗaya tsulul amal tsabagen buri <coughs> nan da 2000 kaza zan yi kaza wacce ba hawa da kuma bin son zuciya ta <coughs> ɗan abi sufiyan Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa mutunci cikakken mutunci shine <coughs> ka rabu da jin daɗin duniya kakkasa kanka akan jin daɗin duniya ka ce dole sai ka ji daɗi wa Isiyanu hawa kuma in ranka ta ce maka kayi abu ka saba wa ranka kayi abin da Allah yake so Ka bai da Ibn batta ya rawaito a ibn jawzi ya rawaito a cikin zammul hawa maimun Ibn maharan ɗaya daga cikin salaf yake cewa iyyakum wa hawa wa kulli hawan a hirɗinku da dukkan wata bida'a ko son zuciya yi san ma islam da aka sa mata wani suna ba na musulunci ba ibn batta ne ya fitar da wannan a cikin al'ibana hasan Basari yake cewa ittahimu akum. duk sanda ka ji zuciyarka ka riya maka ko kai wani abu ko kai kaza ka tuhumi wannan abun wa ra'ayakum ala dinillahi da kuma ra'ayinka da kake kaguwa ka hada shi da addini wantafahu kitaballahi ala anfusikum ku yi wa alqur'ani nasiha akan cin kawunan ku abu qilabata aljirmi yake cewa la tujalisu ahlal ahwa kakka zauna da wanda kaga mai son zuciyarsa ne mai bin son zuciyarsa ne da dan bid'a wala tujadiluhum kan ma kace zaka yi musu da shi domin ina jin tsoron kassu wato nutsar da ku a cikin batan su Ibrahim an-Nakhai ma ya faɗi wata magana mai kama da haka wanda ita ma ibnu batta ya rawaito a cikin al-Ibana a sannan abdullahi ibn al-Mubarak yake cewa wa min al-bala'i wa lil bala'i alamatun in kana so ka gane mutum ya shiga cikin bala'i to Allah yura laka an hawa ka nuzu'u a gaba ka cece fice da son zuciyarka duk abin da zuciyarka ta raya maka kana yi to wannan mutum ya shiga cikin bala'i ya zama bawa al'abdu abdul nafsi fi shahawatiha wal hurr yashba'u taratan wa yaju'u bawa na hakika shine wanda yake daka ta son zuciyarsa akan abin da son zuciyarsa take so tako shine wanda yau ya ji yunwa gobe kuma ya ƙoshi. sun ce asalin son zuciya ma an tsago shi ne daga kaskanci da wulakanci ya Allah muna roƙonka ka raba mu da san zuciya Allah ka sa mu zama masu biyayya gare ka da manzanka sallallahu alaihi wa sallam Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها أنت ولينا ومولانا أنت ولينا ومولانا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله